Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa Zainab Buz rasuwa. wato tsohuwar jaruman nan ta Kannywood kuma babar jaruma Maryam Bose wato ta Kannywood. Masu saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu, amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton Allahu Akbar. kullu nafsin za'iqatul mauti Allah ya yi wa 'yar wasan kwaikwayon nan kuma mahaifiyar Maryam Bose rasuwa wato jaruma Zainab Bus, 'Yar wasan fina-finan da Hajiya Zainab Bus wadda ke jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta rasu bayan fama da rashin lafiya da ta sha. Jarumar ta rasu ne a birnin Kano da daren Alhamis ɗin a cewar ɗanta Umar Bus, A tattaunawarsa da BBC. ta rasu tana da shekara 61 a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hakika Allah cikin ikonsa ya yi wa mahaifiyarmu Hajiya Zainab Bus rasuwa bayan fama da rashin lafiya ta rasu a daren Alhamis da misalin karfe tara na dare za a yi ta a yau Juma'a idan Allah ya kai mu kamar yadda ɗan nata ya sanar. Ta rasu ta bar 'ya'ya hudu, maza biyu da mata biyu wato ni Umar sai kuma Amude da Maryam da kuma Sadiya sai jikoki guda biyu in ji shi Umar ɗanta. Umar ya ƙara da cewa za a tuna da Hajiya Zainab Busda da son zumunci da yawan yin addu'a, sannan ita ɗin uwa ce ga kowa don haka ne ma duk inda wato ta shiga za ka ji ana kiranta da Mama, Mama. A kwanakin baya ne dai margayyar ta yi fama da rashin lafiya, lamarin da ya kai ga har an yi mata aikin aiki a kwakwalwarta kamar yadda 'yarta Maryam Bush ta dinga wallafa hotunanta a shafukanta na sada zumunta. Margaret ta kasance ɗaya daga cikin taurarin Kannywood da 'ya'yanta uku suka kasance su su ma taurari a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Babu shakka jarumar ta sha fama ne da wato cuta wadda take ta kwakwalwa idan ba ku manta ba 'yar tata Maryam Bosu lokacin da za a shiga yi wa mahaifiyar tata aikin kwakwalwa ta sanar a shafinta na sada zumunta kamar Instagram, inda ta sanar da cewa a taya mahaifiyarta da addu'a za a shigar da ita aikin kwakwalwa. To babu shakka dai wannan jaruma Maryam Bose sai dai mai mata fatan Allah Ubangiji ya ji kanta ya mata rahama mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin. Waɗanda suka mutu musulmai ya Ubangiji tun daga farkon zamanin annabi Adamu har zuwa yau Allah ya ji kansu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin. ‘Ya'yan da ta bari Allah Ubangiji ka tarbiyyantar da su kuma ka jiɓance lamarinsu ka shirya su shirin addinin Musulunci. Amin. Ita kuma Allah ya ji ya sa mutuwa hutu ce a gare ta kamar yadda ta dace da wannan dare na Alhamis kuma yau Juma'a za a yi sallar gawarta. Allah ya ji ya mata rahama. Allah Ubangiji ya kyautata makwancinta, ya gafarta mata dukkan zanubanta, ya kuma bita da ayyuka masu kyau da ta yi. Ya Ubangiji Allah dukkan wasu ayyuka nata munana Allah Ubangiji ka kankare mata zanubanta ka sa mutuwa ta zama hutu a gare ta amin.